jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau biyu ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan kalubalen da mata likitoci ke fuskanta walau a bangaren aikinsu ko rayuwarsu ta iyali da dai sauransu. kamar yadda muka faro muku a makon da ya gabata inda muka tattauna akan kalubalen da mata likitoci ke fuskanta. A don haka a wannan makon za mu ci gaba inda a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci mata akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da likitoci mata wanda za ta gabatar da su. To aji kuma masu sauraron mu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. Yau ajin namu mun gayyaci likita ne bukan turai. a cikin shirinmu da muke tattauna akan ayyukan mata waɗanda suke ayyuka irin na albashi. domin mu ji irin gwagwarmayar da ke cikin rayuwarsu idan ba manta ba kamu da likitoci mata domin su gaya mana wai shin wane ne likita kuma wani irin gwagwarmaya suke fuskanta musamman gare su mata wanda suka kasance su ma suna da iyali 'ya'ya da dai sauransu dr halima muhammad daura da kuma dr zainab abdulaziz sumudibu to majinyata sukan dan yi korafin cewa wani lokaci na kawo wa likita magana na na kawo musamman irin babban asibiti haka wannan karan wannan likitan na gani sai majinyaci ya nace shi wannan likitan da ya saba ta dan yi mishi murmushi yau Allah ya sa a daidai lokacin ita ta fara na ta aikin bata kwana din nan ta jiga ta ba to ta mishi murmushi sau haka in ya sake zuwa ba lalle ne ga wannan likita musamman a babban asibiti sai kuma ya dage ce sai an ga wani kuka samu irin wannan matsala kan dame ku kuma ya kuke abin yake tafiya ko da misali na ga Dr. Zainab ne idan na je na ga Dr. Halima kuma abin zai tafi daidai ba dole sai na ga Dr. Zainab ba eh to wannan yawanci marasa lafiya ne al'umma ne ba su gane me ake me yake nufi da irin wannan wato aikin ku ba aikin mu ba shi a tsarin mu yadda muke aiki kowane likita yana wannan yana wani mataki ne so idan marasa lafiya suka zo suka zo yau ya zo na duba shi na duba shi amfanin rubuce-rubucen da za ku ga muna yi to oh, ku shiru din na muna rubuce-rubuce duk hmm. abin da ya gaya min hmm. idan idan kika fahimta zaki ji likita in kika zo ya duba ki musamman mu a babban asibiti zaki ce an ce me ka zo da kace dama yake damun ka ka ce da kaza da kaza da kaza da kaza to ya aka yi na san da kaza da kaza ne saboda wancan likitan na faɗa wancan likitan kamar ya ga Dr. Halima Dr. Halima ta rubuta duk abin da ya faɗa mata ga kuma abin da ta yi mishi ga kuma abin da ta ce yayi to yana nan a rubuce so ci gaba ne mm. za ta yi daga inda na tsaya mm. sai dai idan ka zo da sabuwan matsala a mm. da ka zo ganin ta sai ta ƙara akan abin da wancan ya riga ya gani saboda ko da wani likitan ne daban kuma shi ma zai gani komai yana nan a komai yana nan a rubuce shi dai kawai um, abin da ya kamata mutane su gane wani lokaci wannan canjin likita da ake samu yana da amfani saboda wani abin da wani bai bai iya ɗagowa yake damun ka ba mm. wani likitan in ka gani kana iya kai ta ganin likita guda ɗaya abu ɗayan nan da ya sa ran shi shi ke damun ka ba zai ba lalai ya bincika sosai mm. amma in ka ga wani wani zai iya ya natsu ya baka lokacin shi kamar yadda muka ce wani akwai gajiya akwai ne a lokacin da zaka gan shi amma ka iya ka haɗu da wani da a lokacin baya tare da wannan gajiyar zai yi kokari ya gani eh, me ke damun ka mm. kuma hadda ya danganta da yanayin mutum mm. ko a duka yan adam ba kowa bane yake halin shi daya ba mm. kowa bane yake daya wani yana da natsuwan da zai tsaya ya baka lokacin shi ya tsaya ya je wani ko bai da wannan lokacin da zai tsaya ya baka so kin ga idan aka ka samu ka samu ka ga wani yana da amfani din yau in ka ga wani gobe kaga duk da dai a yanayi na dan adam yana son inda ya ga an nuna mishi eh, ya kulawa ya fi sanya eh. koma na amma al'umma ya kamata su fahimta cewa yana da amfani din in ka ga yau wani gobe kuma ka je ka don komi da ake yi ana yin shi a rubuce ne kuma muna komawa a dole in ka zo ganin wani daban ya duba ya tabbatar da menene sannan ya ci gaba maka akan inda aka tsaya to a cikin wannan aikin naku akwai fannin da maza sukan ce su ba sa son namiji ya taba ya duba musu matar su misali sun fi son eh, likita mace su wani da yake a ta bangare guda ma yake su din kuma sun hana ma 'ya'yansu su zo su yi karatun likitancin 'ya'yansu mata to amma a hakan nan kuka samu a matsayin ku na mata namiji shi kuma ya dage ce tab ba za ki taɓa ni ba mace likita ba za ta duba ni ba sai dai namiji dan uwan shi kwarai ana samu kun kowa kwarai samu kwarai ana samu hmm. ana samu waɗanda suke da wannan akwai waɗanda suke da irin tsatsauran ra'ayi din nan um, ba sa son um, mace ta duba su ko da sun zo suka ga cewa a wannan dakunan da ake ganin marasa lafiya hmm. mata ne za su ga suna dudduba suna dudduba hmm. sai su dage akan cewa su dole dole sai namiji ne zai duba shi zai duba ni dai gaskiya personally ni bana jin wani abu halima ba <laughs> gaskiya ni ba bana jin wani abu saboda ra'ayin sa ra'ayi wani dan adam yana da ra'ayin shi haka kuma tunda akwai mazan akwai matan tunda su ya fi yadda da su mm. kuma zai fi iya ya bude musu abin da yake damun shi kuma muna da su to ya je ya gansu sai dai idan ya zo ne da wani matsala ta gaggawa kan ga wannan lokacin ba shi da zaɓi dole dai in matan ke aiki a lokacin dole ba da hakuri ya haƙuri a mm. duba shi ni har ma kun tuna min da wani abu da ba ni kadai ba mutane da yawa suna dan yin magana akan shi ne wannan rubutun naku na tsutsa da ku kadai kuke iya karantawa <laughs> so daga ku sai pharmacist wato masu ba da magunguna ku kadai kuke suna abu da kuke rubuta ku ya kai ne duk likitoci a duniya duk rubutun ku iri da ne ne irin wannan rubutun nan ku yi ku kadai ku sa abin da kuke rubuta oh kuke rubuta ne Hmm? ni zan ce ba rubutun ne. abin da ke cikin rubutun ne wani sirri ne da kawai likitoci a cikin da shi eh, shi abin da ke cikin rubutun hmm. in ba kila ko mu ma'aikatan lafiya ba mu ne muka san abin da yake ciki ba hmm. wai da yawan su ba wai kaman turanci bane ba to ko ka karanta har gara kila yanzu ma da ake samun su internet da sauransu ko ka karanta in kai ba likita bane tunda yare ne na likitanci da eh. kiwon lafiya eh. ba za ka gane abin da aka rubuta sai kuma wani can ko rubuta ko biyar bisa menene wannan wani inda za a sha maganin shi ne a yaran ku ne kenan eh, amma kuma hadda yawan kowan jama'a kana oh. sauri so kawai rubutun zaki ga an yi shi shi saboda idan kin yi kina eh, sa ran cewa in dai wajen masu ba da magani ne sun san me kike nufi ko da farko eh, baki na farko ko na karshe suka gani eh. in suka duba yawan kwanakin eh. da yadda za a sha da wai suka kalle na sun san me kike ne da kuma abin da kake tunani yana damun shi eh. mara lafiya kowane ciwo kusan yawanci suna da magungunan su kila na musamman in aka ga suna san wannan maganin ga ciwon to to yanzu dai mun fahimta sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ya ciwo gobe. Allah ka ba sama Allah azaba gobe. Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to shi ke bari mu je ga karkaran misali kalubale waɗansu kalubale kuma fi tunanin inda za a duba mutane su fahimce ku daga gida misali wuraren auratayyan ku ƴaƴan kuma da dangi sannan kuma al'umman da kuke duba kuke ba su lokacin ku da rayuwar ku gaba ɗaya ku sai da kuka ma ɗauki rantsuwa cewa ku kun yi alƙawari za ku yi wannan aiki ne za ku ceci rai amma har yanzu mutane sun kasa fahimtar cewa fa ku ba sai da rayuwar ku jin daɗin ku da walwalar ku don su kuma su rayu cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da cikakkiyar lafiya wani abu kuke tunanin inda za a gyara aikin ku zai fi muku sauki musamman ku mata likitoci wannan abu ne da ya shafi ko ina ga kowane bangare da za a yi tunani ya shafi wajen aikin shi kan shi na farko tsari na yin aiki idan aka tsara yin aiki yadda aka duba cewa mu ma 'yan adam ne muna buƙatar lokaci da za ka ɗan hunta saboda ka ga marasa lafiya yadda ya kamata a yanayin tsarin aiki kin ga babu likitoci isassu sannan kuma yanayin biyan albashi da wasu abubuwa da suke yana sa yanzu likitoci da yawa suna barin ƙasa so waɗanda ma kuke da shi suna tafiya to kuma yanzu daukan ma'aikatan ma yana da wahala sai ki ga ba ku da yawa kuma ga aiki da yawa ga marasa lafiya da yawa ba ka da dan hutun nan ya kamata a ce idan ka yi aiki ka kwana a ce a dan baka wani lokaci da za ka dan huta kafin ka zo kuma ka dora saboda mu yan adam ne jiki akwai jini a jika to idan aka gyara wannan tsarin daga nan wajen kin ga wajen aiki kin ga zaka dan samu lokaci hmm. um, da zaka kula da yan uwanka ka kula da mai gidanka ka kula da ƴaƴanka sannan kuma kin ga a haka da muke aiki yadda muke yawan mu ce ayi magana albashi kullun ana magana yajin aiki za a ce ai dama kuɗi suke so hmm, likitocin nan ba abu da <laughs> haka kuke barin gare ku gaba saboda ah, albashi za a ce za a ce ai kuɗi to ai kuɗin nan da ake bamu in baki sani ba hajiya da hannu ɗaya ake karba ana karba da wani hannun to kin ga banda wannan tsari kin ga wannan tsari na wajen aiki sannan kuma a yan uwa ku kuma dole su fahimci yanayin aikinka tun da ka shiga wannan aikin idan suka fahimci cewa aikin ka yana buƙatar lokaci mm. dole za su ɗaga maka kafa a wani abin in an ganka wani abin in ba a ganka ba an san cewa dalili ne ya sanya sannan kuma akwai wasu kalubale na zamantakewa muna buƙatar mu samu goyon baya sosai daga wuraren iyalinmu musamman mazaje kuma yaranmu duk da cewa wani lokaci yaro shi kai kake da shi ba lalle bai ta gaya maka wani abu amma ko su ma wanda suka tasa muna buƙatar mu samu wannan goyon bayan da gare su tunda ka riga ka auro wanda take aikin lafiya kasancewa likita ce to kana buƙatar wannan goyon bayan daga wurin ka duk sanda take da buƙatar ta je wani aiki a maimakon a yi sa tsangwama ko a sa wani zargi a fahimci juna a gane cewa wannan aikin ana yi ne duka dan al'umma kai ma ka sa ka a ciki wannan ladar zaka samu ba ita kaɗai za ta samu ba gaskiya ne to al'umma kuma da kuke wa aiki fa wanda fata ko wani tunani kuke son zai kasance a cikin kwalwarsa a game da ku al'umma ku sama ranku cewa mu ma 'yan adam ne kaman ku kuma wannan aiki da muke yi don al'umma ne ba wai don mu kadai ba da abin da kuke gani muna yi mu ma mun yi riga mun yi mun sacrificing abubuwa da yawa wato kuma kun ba da kai ne kun ba da kai ne akan wasu abubuwan da muka kulle ido ba mu ba mu biye musu ba muka zo muke wannan aikin kamar yadda kuke ganin maza suna yi haka mata suke a cikin wannan mm. aikin da muke yi yo ai ma baki ma ya musu ba doctor hakki shi ana muku kuma ko ba muku kishiyoyi <laughs> kala kala ana muku kishiyoyi kala kala ku zo ku samu ko kuma kuma su zo ku same ku to shi ne duk yadda rayuwa kuma kowa ke rayuwa haka kake rayuwa to wani shara kuke da shi ga matasan wanda suke tasowa musamman kila wata tana sakandare yanzu tana sha'awar kila aikin likita take so ta yi amma tana tsoro saboda kila ita ma ana na ce mata ke shekaru nawa zaki yi zaki samu miji in kin gama waye zai barki irin wa'annan abubuwan saboda karfafa mata gwiwa muna ba ku shawara cewa ku sa ma ranku cewa wannan aikin idan kana so ka yi kuma kana da niyyar yi kar ka sa ma ranka tsoro kar ki sa ma kanki tsoro duk wani zance na mutane idan dai ka sa ma kuma ranka za ka yi kuma niyyarka tsarkakakka ce za ka iya dan akwai wani wanda mace ce yarinya ta zo ta same ni take ce mu ita tana sha'awan ta yi aikin likita hmm. sai dai yan uwanta da iyayenta sun ce mata gaskiya su ba sa son ta yi wannan aikin saboda ana daɗewa. in aka je wannan makaranta ta medical school ana daɗewa yarinya sai ta shekara bakwai misali yanzu ta gama makaranta shekaran ta sha bakwai hmm, zuwa sha takwas eh. ta je tana can tana karatun likita ta shekara bakwai hmm. kaga haka hada da wancan shekarun ta wajen shekara ashirin da biyar mm. to wai in ba ta yi sa'a ta samu ta yi aure a wannan lokacin ba kafin lokacin nan duk wani manemi cewa zai ta tsufa a gidan to alhalin kuma ana samun yan talatin talatin da biyar suna na a gida wa wasu na ba su kuma yi karatu ba su karatu ko kuma digiri suke yi na wani fannin kuma kuma muna bukatan likitocin mata har yanzu akwai idan kika duba ana samu yanzu abubuwa na kara buduwa an fara gane mahimmancin karatun amma har yanzu muna da buƙatan mata idan kika duba yawan jama'a jama'an da muke da shi har yanzu muna da bukatar likitoci so muna kira ga jama'a da su bar 'ya'yansu mata su fito su yi aikin likitanci su taimaka ma al'umma su taimaka ma iyalinsu wanda zai fara amfana da aikinta na karatunta na likitanci yan uwanta ne makotanta ne dan ko a titi yanzu aka gani ana cewa likita ce wani zai zo ya ce miki dan Allah kaina na ciwo mm. ko can na ciwo saboda haka ba wai sai ta fita aiki bane za a dole za a inda take sai an amfana da ita ga kuma marasa lafiya da suke zuwa wurin mu ku ga cewa kamar muna muku wulaƙanci ko wasu abubuwa masu kama da wannan aiki da muke fita dan dai ku ne muke fita kuna bukatan mu in kun zo da matsalolin ku mu ma kuma muna fita ne dan mu taimaka ma waɗanda suka zo da matsaloli a cikin kwakwa wanda so misali ke ta zama yar fim ko kuma wata babban mawaƙiya <laughs> ko kuma da ta ji wuyan karatu ta ce kai da na sani ma mawaƙiya kawai na zama na huta ke dai eh, bari akwai lokacin da amma dai ba mawaƙiya ba ne eh, me kika so ki zama misali <laughs> ai akwai lokacin da nace ni da ma ko English language naje na karanta kawai malama kawai a zauna lafiya kawai naje aikin eh. koyarwa na mm. da karfe biyu in huta ko ni nace na nace zan je in koyi dinki kaya suke ma Allah kaya suke ma Allah kayan alo bai kama da naka karya suke ma Allah kun shirin shi bai kamar talauci. Ita ka iko sai wata ranga ka babu iko Allah kullum da na shi iko sosai. Ita ka samu sai wata ranga ka babu samu Allah kullum da na shi samu sosai. ka lahiya sai wata ranga ko kwance ciwo sosai. Allah ka ba mu sa'a, Allah ka ba mu yan ka ba mu sa'a su kuma mata su samu tamuwan sosai. Ka co a gada likita bokan turai a madaniya sosai. Ga taken ku likitoci. ga taken ku likitoci ga taken ku likitoci ba dan ma kudi kuke ba ba dan kudi kike kullum wa dai dan ku ce ragi mai sama Allah ya taimake ku wa amu To masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga binta ta sake dawowa a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana. Wayo Allah barkanmu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau mai muke da shi ne gani sauraro party jollof rice yau zamu da fadukan shinkafa eh da fadukan shinkafa hmm. amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbibin nan kai za ka ci ah, ba irin shi kake yi a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne hajiya wannan to shi za to menene sir menene ake bukata in za a yi wannan girki to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana bukatan albasa tana bukatan man gyada tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su kaɗan ne tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar kwallo biyu karya dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi tarugu idan mai cin tarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta nike shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana buƙatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda Allah ya wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ta za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ta za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shima idan ya fara dan so ruwa ya eh. fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare ta samu shi ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da a tarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin dafa duka idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai ja mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yawwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi bayan ta sa dan ruwan zafi ta sa ruwan zafi hmm. wai za ta ga ruwan yayi fari san yana yana cire starch ke wani sanakan ga sukan zuba gishiri ne a cikin ruwan eh, shi ma sai wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan farin mm. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zuba ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki ganshi. ya yi ɗaiɗai ya yi wasar wasar to an rage shi sosai sosai sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila Mm, ruwan ta ya tafasa sanwan sanwanta ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas eh su. ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad to a basu da ransu eh an yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokacin kiga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani ba ta yadda ya eh, yi yawa an sa a nan a sa a mm. nan tunda duk ciki zai tafi lokaci ɗaya. Mm. bari wannan ɗin mu bar shi a matsayin salak. shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka eh, sorry idan ka zuba shinkafar dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan bude shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tona tsakiyar girki eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano ba roba ba mm. sai ta ɗora sai ta ɗauki garwashi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper e ko leda saboda kauri ya dan ba ma shinkafan dan kauri e eh, zai dan ba shi kaurin wannan na party jollof e da kin bude da kike na dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan to shi ne shi bai bai kone ba kuma shi ga kaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba ma gawayi mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi ne zuba da wannan kauri kanshi kanshi da ake bukata shi na shinkafa da ake cewa fati jollof ta samu kin ga hmm. kenan smoky party jollof mai zance miki hayaki ne oh, ko ya mai dan mai dan hayaki da dan hmm. kauri kauri hmm. haka zaki rika ci a lokacin da kike oh. ci yau wato kin samu party jollof kenan yau za mu yi fruit in yogurt ne fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan fadi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana bukatan kayan itace har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu ko lokacin mangwara ne da lemu yawa wani lokacin wani abin babu eh ko babu gwanda wani lokaci zaki ga ya kare shi kan ma shi yafi wahalan samu mm. eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. akwai pear eh, eh. wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a eh, turanci a da shi shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kusa haka zaki ji shi shi yana da dan dan tsauta da sama haka ta kasa kaman gwaiba ya dan mike dan haka shi to shi ga shi ma duk in yana a lokacin da mm. sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan sukari duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka far ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan da aka hada a cikin wannan eh, kayan itatuwa da ta yanyanka eh, kwano kwanon roban ta ko mm. kuma eh, acrylic wanda ke wato wani bowl da kuke ci a turanci a turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan ƙananan har an gama kuma kin ga zai kayatar eh. ga yogurt kana kallo amma ba kana kawai zaka sha shi ba ga mm. kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iya da zai shiga baki babu wani matsala eh. sannan kuma za a taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga ƙarin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki. Jajiya <laughs> mun gode. masauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato fiona wa mai da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.